الله رب العالمين أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بأدله إقامة السماوات والأرض وصلها أمر الدنيا والآخرة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على صفوة المطهر المختار وارزقنا شفاعته في دار القرار وصل اللهم على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا كوباين الله hudubar nan takaitattar huduba ce game da wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani ita ce aya ta in a cikin suratun nahali shine faɗa Allah ta'ala inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan wa ita izil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wannan aya ta yi umarni da abubuwa guda uku ta hana abubuwa guda uku wannan aya tana da tasiri kwarai a cikin rayuwar musulmi a cikin duk wani abu da musulmi zai aikatawa wannan aya tana da tasiri a cikin duk wasu abubuwa waɗanda za su kai ga komowa alaka tsakanin musulmi wa junansu alaka tsakanin bayi da su alaka tsakanin bawa shi kansa da ainihin rayuwarsa ibn abbas allah shi ƙara yarda da shi ya ce wata rana uh, usman ibn mal'un usman ibn mal'un ɗaya ne daga cikin sahabban manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ba mu labarin cewa shi dalilin musulunta ce ba ya musulunta bane saboda ya fahimci musulunci ya musulunta ne kawai saboda yana jin kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girma da daraja da jini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai zama shi irin shakiyancin da sauran kafirin makka suke ma annabi bai iya mai wannan shakiyancin irin shakiyancin da sauran fajirrai wasu marasa kirki ke iya yi na faɗa ma annabi baƙaƙin maganganu shi bai iya wannan da saboda kunyar da ya ji ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya musulunta ya ce lokacin da ni ji wannan aya aya ta suratun nahal a karanta min ita daga lokacin sai imani ya hwada a cikin zuciyata bayan a wannan wata rana ali abi dalib ya gane shi sai ce bari in karanta maka wannan aya da ya karanta mishi wannan aya sai ce ai ali wannan aya tana cikin ayoyi da lalle waɗanda suka sa imani ya shiga cikin zuciyata sai Ali ya ce masa lalle ka rike imanin ka kwarai kwarai ina tabbatar maka Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne domin ya umurci dukkanin duniya da halaye masu kyau Allah ka azurta mu da halaye masu kyau ikrama ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi ibn abbas ya ce wannan aya wata rana an karanta ta ga walid bin mugira walid bin mugira wani arne ne daga cikin manya-manyan arnan garin makka an karanta mishi wannan aya ana karanta mishi wannan aya ya gaza daurewa duk da arnancin da yake ciki duk da kafircin da ka damu ne amma ya gaza daurewa ya ce mai karantawa ya kai dan dan uwana maimaita mini abin da ka karanta wannan mai karantawa ya maimaita masa shi da kansa yake cewa tsakani da Allah wannan abin da ka karanta yana da daɗi yana da ɗanɗano yana da garkiɗi sannan wannan ba magana ɗan adam ba ce haka wani mutum da ake ce ma aksam ya ji bayyanuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya ji da awar annabi sallallahu alaihi wasallama tana ta zagaya birni da da karkara sai ya aiko wasu mutane guda biyu su zo su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama kai wane ne kuma akan mi kake annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce maganar ni wane ne sunana muhammad bin abdullah maganar akan mi nake ko aikin mi nake yi bawan allah nake manzon allah ne sai ya karanta mu innan wakilai ko 'yan aike na wannan mutum a wannan aya ta inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan ya maimaita musu wannan aya har suka hardace ta lokacin da suka gama hardar wannan aya ko suka fahimci abin da cikin wannan aya da suka koma inda wanda ya aiko su karanta mishi wannan aya kai tsaye abin da ya ce lalle ina ganin wannan bawan Allah wannan mutum yana umurta ku da halaye masu kyau yana hana ku kuma da da akasin halaye masu kyau da haka ni shawarar da nika ba duk mutanen da ake waye da mu da dangin mu su kasance a cikin al'amarin wannan mutum a matsayin shugabanni a matsayin jagorori waɗanda za su fara shiga cikin aikin kas su zama cikin waɗanda za su tahowa 'yan baya wannan aya mai girma ta haɗa abubuwan da yake da yake na na nauyi ko na takallufi da aka azama bawa na wajabci da na nafila da duk abin da yake da alaka na halaye masu kyau a keɓance da kuma a game babu wani hali mai kyau face a cikin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da shi babu wani hali ko marar kyau face a cikin wannan aya idan muka dibe ta da kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani da shi Allah ta'ala yana son halaye masu kyau daka mu ɗabi'antu da halaye masu kyau cikin kowane al'amari namu duk wata hulɗa da muka yi duk wata mu'amala da muka yi duk wata alaƙa da aggare mu da wani ya zama hali mai kyau za mu gabatar suwa fiye da akasin wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina da yawa daga cikin waɗanda suka karbi da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba aya ya ja musu ba ba hadisi ya karanta musu ba da yawa daga cikin waɗanda suke a makwabtaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu kasancewa te makwabci na kwarai wanda ya eh, makwabtaka shi ya ja su zuwa ga musulunci wasu kasancewa ta yi mutum na kirki wanda bai zaluntar kowa bai ha'intar kowa bai cin amanar kowa bai yaudarar kowa bai munafurtar kowa wannan ya ja su zuwa ga imani da annabi sallallahu alaihi wasallama wasu ma da angu a anshidin annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi imani kyautatawa te Allah ta'ala yana ce muna kasancewar rahamar da Allah ya kimsa a gare ka sai suka yi taushi a gare ka da taushin da a gare ka da rahama da Allah subhanahu wataala ya sa sai ga su duk suna tare da kai ba su wace daga zagayen ka ya kai sallallahu alaihi wa sai Allah ya ce masa da ka kasance mai kaushin hali mai munafurta su mai kore su mai antar su da sun wace da gare ka da ba a samu zaratan bayan Allah da aka samu ba waɗanda suka kai musulunci inda ya kai malamai sun sha ambata muna akwai harin da bai yahude na fa yahudawa babu mutanen da suka kai kitsa ma musulunci aibu tun a asali har a yanzu kamar yahudawa amma ɗansa aikatu yaka gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu kai a matsayin ka na mai kuɗi a matsayin musulmi ko shugaba a matsayin musulmi ko wani a malami ko wani mi shin kana da sikar da a cikin anguwar ku wani wanda ma ba wai magana ba musulmi ba wani wanda kila kuke da bambancin aqida kila kai kana sunnan shi yana bid'a a kona makamancin haka nan kana da sikar da zai iya amincewa ya ce yaro ne ya zo ya aiki wajen ka ya yarda da halayen ka ya yarda da ɗabi'unka wannan bai hude fa duk da kiyayar da suke da musulunci da jayayyar da suke a musulunci ya bar ɗane ya zo a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana aiki ƙarshe ko aka ɗau kwanaki yaron nan annabi bai sa shi cikin idanu ba bayan wani lokaci ya tambaya sai aka ce a yaron bai da lahiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gidan su wannan yaron ya dibe shi sai ya ga alamu da ake samu na wanda ya kai gargara ta mutuwa yaron nan yana gab da su sai ce masa ka musulunta yaron nan yana son ya musulunta kuma yana jin tsoron mahaifinsa daga baya kawai sai ya kalli mahaifinsa sai mahaifinsa ya ce masa ida a gababan qasim ya yi da'a ya yi imani yana ƙara furta kalmar shahada Allah yana cire rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana cewa godiya tabbata ga Allah wanda ya tseratar da shi ta dalili na daga wuta kaga wannan halaye masu kyau da ɗabi'u masu kyau suka sa aka samu wannan idan ka kalli rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da suka biyo bayansa da bayan Allah da suka gabata lokaci mai tsawo zaka ga halaye masu kyau mala abakar da ni isko yana yana yana nasiha kamin ya hau minbari kamar ya san kusan abin da za a magana a hudu ba kusan manganun da yake yi kenan halaye da ɗabi'u da ya kamata a ce musulmi ya siffantu da su wanda ya kamata a ce mai addini ya zama misali bai zama abin da za a gudu ba yana daga cikin babban abin da ya kamata a ce ga duk wanda adda halaye masu kyau ga duk wanda adda ɗabi'u masu kyau ga duk wanda ya siffantu da ɗabi'u da halaye masu kyau ya zama yana da adalci Allah yana cewa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba idan kuka yi magana ku yi adalci ko da da makusancin ku ne ta kai mata komo da za a kira ka shaida ga mahaifinka ga mahaifiyarka ga wasu iyan uwanka sun yi abin da ba daidai ba aka kira ka shaida Allah ta'ala ce in dai har zaka ba da shaidar nan saboda Allah zaka yi ta don Allah to ka faɗi ba su adda gaskiya ba yafi ka ɓoye gaskiya ka ba su gaskiya wannan saboda Allah ta'ala ya gwada mana yadda ake son adalci a cikin kowane al'amari yadda ake son adalci a cikin kowace irin rayuwa ta zamantakewa kai ma kanka adalci sannan kai ma sauran bayan Allah adalci kakka zama mai ha'intar kanka mai ha'intar bayan Allah kamar da ni ambata adalci yana iya kasancewa tsakanin dan adam da shi da mahaliccinsa menene adalci tsakanin dan adam da mahaliccinsa Allah ya halicce ka bai shawara da kai ba kamin ya halicce ka kuma na san za ka yadda idan ambata maka cewa babu wata gudunmawar ka wajen halittarka za ka aminta idan ambata maka cewa babu wani dalili da ka sani ko wani abu da hake iya basuwa na gudunmowa da za a to a ce yanzu a cire ranka ba abin da za ka iya na ranka ya hita daga gangar jikinka to yana daga cikin adalcin da za ka yi ma da ya halicce ka ya sanya maka rayuwa ya yi ka dan adam da ya ga dama yanzu rago hake wannan ne yana kiyon ka jiran ya kai kwana talatin da bakwai ko wani abu makamacin haka nan su kammala ya yanka ka a matsayin layya da ya ga dama sai ya ka a matsayin wata dabba sai ya ka a matsayin dan adam wannan ni'ima ce da Allah subhanahu wata'ala ya akan mu gaba ɗaya to shi kuma abin da za ka yi na adalci ne ka bauta masa sannan ka haɗa shi da wani sannan ka tsaya inda ya umurce ka ka hannu ka aikata abin da ya umurce ka ka hannu da abin da ya hana ka wannan shine adalci kar ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba bayan Allah kamar yadda kar ka yi ma Allah abin da bai dace a yi masa ba kar ka ɗauki haƙƙin Allah misali ka ba ko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda annabi ya zo ya kore kenan hada Allah da da da da da bayi da ake yi a cikin jahiliya karka ce mutanen jahiliya ba su san Allah ba ko ba su girmama Allah sun san Allah amma suna ganin cewa Allah ya musu nisa ne sai suka ɗauki wasu alloli waɗanda su za a ɗan takawa a matsayin tsani kamar a kai ga shi Allah in ka tambaye su sai su ce maka mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa haka ya ku bayan Allah duk lokacin da aka ce adalci to ana nufin fa akasin zalunci ana nufin akasin abin da ba daidai ba duk mutumin da ya bar guluyi guluyi shine wuce gona da iri shine wuce iyaka shine wuce haddin da shari'a ta azama maka na abu to duk wanda ya bar wannan sannan kuma bai zama kasashe ba ya gaza akalla aikata abin da shari'a ta aikata mishi ta wannan ne ake cimma mai adalci wani ya zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullah ka ambata mini menene Allah ya azamin na salloli ya ce salloli guda biyar sai in za ka yi nafila ya ce to me ya azamini na na dukiya ya ce zakka akan nisabi na zakka sai in za ka yi sadaka ya ce hajji ya ce guda sai in za ka yi ta ɗauwi kai na fila ya ambata masa dai ayyukan addini ko wani na farillarsa mutumin ne sai juya yana cewa wallazi ba asaka bil haq la azidu an hawala an kus yace ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya ba zan rage daga abin da ka faɗa mini ba zan kara ba annabi ya ce aflaha in sadaka ya tsira in yi gaskiya kaga wannan ma'ana ya yi adalci na iya abin da zai iya yi na abin da Allah ya aza masa subhanahu wa ta'ala kuma annabi ya bashi certificate din cewa zai yi haka haka adalci tsakaninka da bayan Allah da ya kasance tsakaninka da Allah subhanahu wataala ya zama duk abin da Allah ya umarce ka aikata to akwai adalci kuma tsakanin dan adam sa da shi da rayuwarsa shine ka hana rayuwarka duk abin da zai kai ta zuwa ga halaka duk wani abu wanda zai kai rayuwarka zuwa ga halaka wa walatul ubi aidikum ila tahaluka kaka kai rayuwarka kakka jewa hannuwan kakka jewa rayuwarka zuwa ga halaka duk wani abu wanda karshe ne zai zama maka aibu zai zama maka fitina zai zama maka matsala a rayuwarka karka jefa kanka cikin aikata wannan abin wannan ya shahi duniyarka da lahirar ka. abu ne wanda idan kila ka shashi yanzu zai iya jawo maka ciwo to babu amfanin ka shashi kila maganin da za ka saye wajen warkar da wannan ciwon ya fi kuɗin da ka kashe ko aka kashe aka sayi wannan abu in kana ganin mai tsada ne haka abin da ya shafi azabar Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin adalcin da za ka yi ma rayuwarka ka bauta ma Allah ka bi dokoki dai don kai ya saka cikin azaba jama'a ba wai azaba ta wuta ba ko azaba ta zahin rana an ka ce a saka ai maka azaba ka san ba karamin al'amari ba ne a saka cikin rana irin wannan da ake muna a cikin kwanakin nan a aje ka a wuri a ce ba za ka ɗaga ba ba za ka ce ko ina ba babu ruwan sanyi idan da za ka so kishirwa sai a kawo maka ruwa ta hausashi inda suka kai boiling point sai a baka a ce ka sha kaga ba karamar azaba ba ce to balanta na kalli wuta wutar ma ba ta duniya ba wutar tattalin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi da ka adalcin da za ka yi ma rayuwarka shine ka bauta ma Allah ka ishe ka da ka shi da kowa ka ainihin tabbatar da haƙƙin da anna Allah akan Allah haka adalci tsakaninka da bayan Allah ya ku bayan Allah kar ka zama mai munahuttan bayan Allah kar ka zama mai ha'intar su kar ka zama mai cutar su kar ka zama wanda za su kokawa da kai koyoshe mu yi kokari mu kara ma kanmu adadin masu halartar sallar jana'izar mu kan mu kore masu halartar jana'iza mana koyoshe ya zama kyautatawa za mu riƙa yi ga bayan Allah don su ji cewa lalle ba su yi nadamar sanin mu ba kar ka buɗe hanyar da wani zai cewa ya yi nadamar sanin ka kar ka buɗe hanyar da wani zai ganinka da hanya ya ji bai masu ganin wannan sai ka yi ma kanka adalci ka adalci tsakaninka da mahalicci sannan ka yi adalci tsakaninka da bayan Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi ɗayan ku ba zai zama cikakken mai imani ba sai ya so ma ɗan uwansa abinda yake so ma kansa ba ana nufin wai abinda an naka ba in kwace in ansa sai ka bani sannan ka zama mai imani a'a yadda ba zan so wani abu ya cutar da ni ba kar in so ya cutar da kai yadda zan yi fatar alheri ya same ni zan yi fatar alheri ya same ka yadda zan so wani abu na jin daɗi in so wannan abu na jin daɗi a gare ka ana fahimtar wannan da ka dole sai mu yi wannan a tsakaninmu da bayan Allah ya zama muna da adalci muna da haƙuri kuma wajen ɗuka cutar da ɗan adam ne ya yi muna dama ɗan adam tun da Allah ya halicce sa ya siffanta shi da wasu siffofi guda biyu zaluman jahula ne mai zalunci ne sannan mai yawan jahilci Tun da ya jahilci sha'anin mahaliccinsa da ya jahilci sha'anin ubangijinsa tun da ya zalunci a cikin abin da ya shafi abin da Allah ya aza masa Allah ya ce kai yayi shirka yayi shirka kuma shirka ya ce zalunci to kar ka yi mamakin dan kaga dan adam yayi maka zalunci kar yi mamakin dan dan adam yayi maka jahilci duk lokacin da zaka hulɗa da dan adam ko wani iri na kar ka ɗauke shi a matsayin ma'asumi ka ɗauki dan adam ɗin a matsayinsa na dan adam ta yadda yana iya maka daidai yana iya saba maka shi yasa lokacin da zai saba maka za ka ɗauki saba da sauƙi ba za ka haɗi gwiwoyinka da ƙawahuwanka ba ba za ka haɗe tsakanin sallar isha'i da sallar asuba ba kana tunani ran kana ɓaci dan wane ya yi maka kaza don wane ya yi maka a tsakanin 'yan adam wa junansu yana daga cikin adalci kar mu fifita duniya akan 'yan uwanmu duk wani abu wanda mai karewa ne to kar mu ce za mu fifita shi akan yan uwanmu kowannen mu anan na san ba zai yi shakka ba cewa lokacin da muka zo a wannan duniya mun zo babu komi kuma tabbas za mu koma babu komi to yadda ni ishara akan cewa mu kara mu kanmu masu yi mana sallar janaza to lalle yana daga cikin adalci kan mu fifita duniya akan yan uwanmu koyo shi ya zama idan shugabanci haka idan wani jagoranci haka idan wani abu ka kai wanda yake da alaka da addini ko da a gidanka ne ya zama fifita maslaha insaniya ta fi girma a gare ka bisa ga fifita maslaha ta duniya yana daga cikin abinda wannan aya ta yi muna bayani bayan adalci ta yi muna magana ihsani ihsani shine kyautata kowane al'amari a cikin duk al'amarin da ka cinci kanka ka kyautata ka yi abin da ya dace a lokacin da ya dace ba tare da saba ma Allah ba wannan aya idan aka ce za a yi bayanin ta tana da tsawo kun ga gaba ɗaya muka yi magana a cikin ta na adalci akwai abin da Allah ya yi magana na ihsani akwai abin da Allah ya yi magana na kyautatawa yan uwa musamman yan uwa wanda aka hada jini da su akwai abinda Allah subhanahu wataala ya yi magana a karkashin kyautata ma yan uwa ɗin akwai sadar da zumunta akwai a taimakon su kai ya zama kai ke da arziki a cikin gidanku amma yan uwanka suna wayyo Allah suna fatar ma lokacin da zaka ɗagawa ka ba su wuri kare zama kana da arziki amma matanka kuka suka da kai kai zama kana da arziki 'ya'yanka jiran suka yi bus ya faɗi domin su ci nama saboda duk wani abu da haƙƙin su ba a ce su ka dukiya ka ba su yi watan da ba amma duk wani abu da haƙƙin su wanda ya shafi lafiya wanda ya shafi ilimi wanda ya shafi abinci wurin zama ruwan sha da sauran abin da suke da alaka da wannan ka tauye su da aka jiran suka yi lokacin da za ka ɗagawa don su samu iska su samu damar wayannan abubuwan da suka rasa daga gare ka haka lalle ya zama akwai ihsani tsakaninmu da bayan Allah ya zama akwai kyautatawa tsakaninmu da iyalinmu tsakaninmu da malamanmu tsakaninmu da ɗalibanmu tsakaninmu da abokan addini waɗanda wasu masallaci ɗaya ka haɗa mu da su wasu wurin karatu ɗaya ka haɗa mu da su wasu wurin kasuwanci ka haɗa mu da su wasu wurin aiki ka haɗa mu da su haka dole ya zama mun yi adalci kuma mun kyautata a gare su haka abubuwa guda uku da Allah ya hana a ciki ya hana game da alfasha ya hana game da munkarin al'amari wanda duk abubuwa ne wanda ba a bukatar dan adam ya aikata idan dama ta sake basu a wata huduba za mu yi da wannan huduba da bayanin abin da ta kunsa na gane min ishara lokaci yayi ibadallah إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن للملائكة المقدسات بقدسه وقال جل للقائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنئم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ورد اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين أقول ما تسمعون إن صواب فمن الله وإن خطأ فمني والشيطان والله ورسوله بريئان من قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستغفره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 وفي القرآن الكريم آية جمعت محاسن الأخلاق وقواعد الدين أمرت بثلاثة أشياء ونهت عن ثلاثة لها تأثير بليغ في قلوب وهي أجمع آية في القرآن الكريم لخير يمتثل ولشر يجتنب وهي قوله, قوله تعالى إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عثمان بن مرعون قال ما أسلمت أولا إلا هياء من محمد صلى الله عليه وسلم فلما سمعت هذه الآية إن الله يأمر بالعدل وقع الإيمان في قلبي فقرأتها علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فتعجب وقال علي فوالله إن الله أرسله ليأمركم بمكارم الأخلاق وقال إكرمة قرئت هذه الآية على وليد بن مغيرة فقال للقارئ يا ابن أهي أعد فعبد الله عليه فقال والله إن له لخلوة إن له لحلوة وإن عليه لطلاوة وإن أصله لموارك وعلاه لمصبر وما هو بقول بشر وبلغ أقسم بن صفي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه اثنين يسأله من أنت وما أنت فقال عليه الصلاة والسلام أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله ثم تلا عليهما هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وكررها حتى حفظها فلما قرأها على أقسم قال إني أراه يأمركم بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا فيه أصنابا جمد هذه الآية الكريمة ما يتصل بالتكليف فردا ونفلا وما يتصل بأخلاق والأدب عموما وخصوصا وما من هلك حسن إلا أمر الله به وما من هلك السيء إلا نهاء والله تعالى يحب المكارم الأخلاق ويكره سفاسفها وإن على مكارم الأخلاق العدل والعدل يكون فيما بين الإنسان وبين ربه وفيما بينه وبين نفسه وفيما بينه وبين الهلك والعدل دين الميل ودين الظلم والطغيان وأصله التوسط بين الإفراد والتفريد فمن جنب الإفراد وهو الغلو المزموم في الدين وجنب التفريط فيه وهو إحلال بشيء مما هو في دين فقد عدل وعلى هذا تدر أقوال العلماء في العدل والإحسان فالعدل بين المخلوق وهالكه إيسار المرء حق الله تعالى على حق نفسه وتقديم رضا الله على هواه وامتثال أوامره واجتناب الزواجر وأما العدل بين المرء وبين نفسه وأما العدل بين المرء وبين نفسه فنحيها عن كل ما فيه حل فيما كل فيما عن كل ما فيه حلاكها وعزب الأبماء عن اتباع ولزوم القناعة في كل حال ومعنى وأما العدل بين الإنسان وبين الخلق فبذل النصيحة وترك الهيانة فيما قل وكسر وإنساف من النفس لهم بكل وجه والصبر على أذى ولا يكون منه إساءة إلى أحد لا بقول ولا فعل لا بقول ولا فعل ولا في السر ولا في علن والإحسان يأتي على معنين متعد بالباء كقول يوسف عليه كقول يوسف عليه السلام وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو بمعنى بمعنى تفضل وتكرم والثاني متعد بنفسه كقوله تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا بمعنى أتقنه وأجاده ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإتقان الإبادة ومراءة أضبها مسخخة مكملة ومراقبة الخالق فيها واستهدار الأزمة وجلالة حال ابتداء واستمرار فذلك إحسان والهالك تعالى غني عن الإحسان الحلق بل منه الإحسان والنعم والفضل والمنن لا تنفعه الطاعة المطيع ولا تضره معصية الآسي وإنما الإحسان من الإنسان لنفسه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإحسان العبد للهلك بذل الندى وكف الأذى وإبداء النصيحة وأحسن كما أحسن الله إليك وبالوالدين إحسانا فالهالك فال خالق تعالى يحب من خلقه إحسان بعضه بعضهم إلى بعض وأتى إحسان إلى الحيوان قال, صلى قال, قال عليه الصلاة والسلام إذا ذبحتم فحسنوا الذبح وقال دخلت المرأة في دخلت المرأة النار في الحرة فينبغي للإنسان أن يحرص على إحسان على على خلق الله وكف الأذى والكلمة الطيبة وبشاشة الوجه من الإحسان وجعل الإحسان بجوار العدل لملاحظة العفو عن المستحق عقوبة مثل القصص مثل مثل القصص في العمد والإيقاب بمثل ما أوكب ولتفتح باب التمس تسمه والعفو عن بعد الحق إيثارا لود القلوب ومن أن لجل الصدور فمن أوفي له من أهله شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فمن تصدق به فهو كفارة له ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن أزم الأمور وقوله سبحانه وإيتاء ذي القربى أي سلة الأرحام كما قال تعالى فآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل فيجب أداء الحق فيجب أداء حقهم الواجب مثل النفقة والميراث والحق المصنون مثل سلة والبر والتقدير والتكريم ولسلة الأخرام تأثير بليغ في صلاح النفس وإصلاح المجتمع والفحشاء كل قبيح من قول وفعل فيدخل فيه اعتداء عن أرض وبدن ومال والمنكر ما أنكرته الشريعة ما أنكرته الشريعة فيعم جميع المآسي والرذائل والدناءات على اختلاف أنواعها ومراتبها والبغي الكبر والظلم والحقد والتعدي والظلم دين العدل ويكون من الإنسان على نفسه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فإذا هلف العبد أوامر الله وأتى نواهيه فقد أراد نفسه لغضب الله وإقابه في الدنيا وفي الآخرة فهو ظالم لنفسه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وظلم النفس مراتب بحسب المعصية فأشده وأكباه الشرك بالله وأدناه ترك الأذى في الطريق ويكون الظلم من الإنسان لغيره بجمع الحق من حقوقه المالية من حقوقه المالية أو بدنية أو اجتماعية سواء بالأهز أو من أو أو مماطلة أو بانتهاك الحرمات والأعراض أو باليمين الجموس أو بشهادة الزور أو بالجيبة والنميمة والكذب والبختان والظالم والظالم ممقوت عند الله ممقوت عند الله مبغض عند خلق الله ما للظالمين من هميم ولا شفيع يطاع وما للظالمين من نسير والدعوة مظلوم ليس بينها وبين الله حجاب والباقي إنما يبغي على نفسه يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم عباد الله أوصيكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتحري الأدل في كل أمور وافتئاد عن الظلم والسفاسف في الأخلاق ولا مسلم أن يلتزم بما بما يعنيه وأن يترك ما لا يعنيه ولا المسلم أن يلتزم بما يعنيه وأن يترك ما لا يعنيه للجهة التي يعنيها فلا ينبغي للمسلم أن يشتغل نفسه ويسير أعصابه ويضيء وقته فيما لا يعنيه اترك الأمور لأخلها اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمآفة في الدين والدنيا اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم